الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى مدين وبعد أيها مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مداشرة يوم شكرانا ta goma sha biyu a watan ramadan mai albarka shekara 435 to tambayoyinmu guda nawa ne to karanto sun ji ya ce ma da ni ne nake addu'a da ke cewa an da kai ne mai bayarwa na yi mai lahallari yana cewa Allah ya rahamshe shi a sheikh abdurrahman al-akhdari Allah ji kanshi ya ce wala ya hillu lahu an ya fa'ala fi'ilan hatta ya lama hukum Allah hukum Allah fihi haramun ne tunda ya ce wala ya hillu ma'ana haram bai halatta ga mutum ya aikata wani aiki sai ya san shin menene hukuncin Allah kan aikin mutumin da har zai ce da ubangijinsa mahalicinsa in dai kai ne mai bayarwa wannan ba shi da ladabi cikin magana kai abin da ya kamata ka faɗa sai an tambaye ka har kai wannan ka ce malam na yi laifi ban ɗauka mutum mai hankali zai irin wannan magana ba Allah har in kai to shi kana shakka ne kenan kana shakka kenan kuma baka ma san cewa kwaba kai wanda zai iya kai mutum ga rasa imani ba shin na laifi ya kamata mu san ladabi a tambaya mu san me ya kamata mu tambaya an gane ko wannan ya kamata ka ce yanzu malam da Allah menene hukuncin in yanki loma in kai baki a kada kai mana to to hanci za ka kai to amma kaddara mai wannan kila bai sani ba ne maɗauka kai masa uzuri ko malam yana cewa ta mahal wala ta'jal bi laumika sahiban la'alla lahu udhran wa anta talumu kai jinkiri kar kai gaggawan zargi mai yana da uzuri ne amma bai kamata mutum mai hankali ya wannan magana in Allah in kai ne mai bayarwa Wa waye baka magana da kai wannan maganar waya ba ka tunanin kai wannan magana waya ba ka rayuwar da kai wannan magana waya ba ka abincin da ka ci ka koshi har kai irin wannan magana Allah ya fi ƙarfin haka saraka astaghfirullah Allah kare mu saraka amsar ka ita ce wannan magana sabo ne babba Allah shine mai bayarwa ba a ma shakkan haka mai wannan yana da shakka cikin imani kenan Allah ya tsare mu ya kare mu musamman ya kamata mu faɗi game da mahaliccin mu azza Allah ka kare mu daga tuntube irin na harshe ko kuma ganganci irin na rai na'am wannan ce assalamu alaikum rahmatullah malam kamar yadda kace tara su ma ba laifi bane to me hukuncin masu yin askin bala coli ne magana kan tara su ma ai na yi bayani ba cewa na yi ba laifi ba ne kai tsaye na yi bayani daki-daki da ya kamata a fahimta ko yauwa saboda haka kyansa cikin bayanin don kada wani ya ji tambayar baka ɗauko ɓangaren da na ambata ba da ka ce malam su ma ba laifi ba ne sai ka ƙara ko da ka ce kaza kaza kaza saboda wanda ke ji magana a karo na farko ji sharhin da na yi haka ake yi to amma sai yake cewa menene hukuncin masu askin Bala Coge ban san shi ba ban san shi ba aski na wabi shari'a ta hana kun san askin wabi shine alqaza' mutum ya aski wani bangare ya aske wani bangare a bar shi saboda an yi camfi wai in dai mace na yawan ɗa ta haihu ya mutu to ɗan da aka haifa ta yi masa aski na wabi mun san wabi ko a aske wani bangare wani bangare a bari to wannan shirme ne ko bal shirka ne baya halatta na ambaci wannan ne saboda wancan mummuna al'ada ce to haka shi ma wannan askin da kake magana a aske gashi a bashi wani ko koko a tsakiya koyi da kafirai ne duk wani aski da mutum zai yi da ya hango daga wasu mutane masu baƙaƙen al'adu kana sha'awan koyi da su to in baka yi sa'a ba ranar tashin kiyama sai a tashe ku tare don mutum na tare da wanda yake so kuma Allah ya hana koyi da kafirai ya ce la yattakhidhul kafiri na kafirina awliya'a min dunil mu'minin ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير سورة آل إمران آية ملنبا أشند تقص سورة دواني كوي دا ذاكي وانا أسكي كوي دا واني بايا هلتا كثير تاري نمسلنشي كان يسنج الأدو بكاكي دا سكا چكرو دا منفى دا تربية إرنت مسلنشي والله أعلم وانا يتشى السلام عليكم ورحمة الله malam mutum ne saki matarsa saki uku sai ta tafi ta yi wani auren kisan wuta ba tare da izininsa ba amma ya san ta shirya haka shin ya halitta bayan ta fita daga wancan gidan ya mai da ita to Allah ta'ala a cikin suratul baqara aya mai lamba 230 ya gaya mana fa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra wa in tallaqaha fala junaha alayhima an yataraja in dhanna an yuqima hududallah yana magana kan saki uku ne bayan ya koro saki tun daga atalaqu marratan sai Allah ya ce in ya sake sakin ta saki nau kenan to ba ta halatta gare shi hatta tanki haza wajen ghaira sai ta auri wani namiji wata mata ta auri wani sahabi ana kiran rifa'a sai ya sake ta saki uku sai wani Abdurrahman ibn Bashir sai ya aure ta sai ta ce ya Rasulullah Abdurrahman da na aura ba kamar wancan bane kina son ki koma ne gun tsohon mijinki ta ce eh sai annabi ce a'a sai kin ɗanɗani zumansa ya ɗanɗani ki zumar haka hadisin ya ce ma'ana har sai bayan an yi aure kun yi kwanciyar aure kun san juna a kenan kaga nan an karantar da mu haɗarin irin wannan auren abin da ake kira auren kisan wuta shine ko to kisan wuta mutum ya auri mace don ya sakar ma wani shi wanda ya auren da ita mata duk Allah ya tsine musu nabi ya ce la'an Allahul muhallila wal muhallalala wanda ya aura don ya halatta da wanda aka halatta mai da ita matar duk in sun sani da limamin da aka ba shi rashawa ya ɗaura aure duk suna cikin la'anar ubangiji to amma tambayar anan ita ce shi tsohon mijinta bai sani ba na fahimce ka da kyau ta yi aure ta rabu da mijinta na farko saki uku sai ta ta daura aure da wani ta haɗa baki da shi shi wannan tsohon mijin bai sani ba ba ruwan shi ta je ta yi aure ta ɓata ma wancan rai ta cizgona mai don ta dawo gidan mijinta to kaga la'anar ta tsaya a kan ita kanta da shi wancan mijin dan ya sani idan ku shi wannan kamar da bayani nuna cewa ya san za ta yi haka ce amma bai ce ta yi ba to abin da ya fi dacewa da shi tun da har kin je kin saɓi Allah dan ki ni ko ba zan aure ki ba shi mun ji bai ce a yi ba ba shi da zunubi to ma kuma ya kare taimaka mata kan saɓon da ta yi tunda kin saba wa Allah kuma akwai la'ana a kanki ba zan auri wadda take da la'ana a kanta ba wannan kila tsoratar da ita ta fahimci hadarin abin da ta yi wannan ya zamanto aziri kwankwasar kai amma dan ta magana ko yana da zunubi ne a ba kamar ita da shi wancan wanda su suka sani shi ko bai sani ba ma'ana bai ce a yi ba bai ba da goyon baya ba amma ya sani to da haka in ya kubuta daga la'anta tun da bai ce a yi ba amma ya sani ko to mafi alkhairi ya guji aurenta kawai saboda mai saboda gujin fushin ubangiji Allah kuma ya kare mu ya tsare mu kuma mun san irin wannan abin na yaduwa cikin jama'a da yawa har ma akwai malaman da wai kawan aure ne wai su an yi aure uku auren da Allah ya ce ba za a dawo ba sai ce ai babu komai ai akwai kanikanci da muke ku ne ba ku sani ba to wallahi wannan abin da ba mu sanin ba ga rakar mu sani dan babu alkhairi cikin sanin haka wallahi haramta abu ka halatta shi wannan kadari ne Allah ya kare mu tsare mu tambaya ta karshe ce assalamu alaikum wa rahmatullah ta ce mallan ni ne mahaifina ya rasu kuma mahaifiyarmu tana da halin da ta iya rike mu amma ba ta rike mu ta ban mu kurin mu muke lura da kanmu yanzu kuma kuɗi zai fito na garatuti na aikin mahaifina da ya yi ta yi alkawarin cewa idan kuɗin ya zo gaba ɗaya ta cinye ita kadai kuma sunana ne akan kuɗin ta gudina kuɗin zai fito ina iya ansha kuɗin in hana ta iyaye suna da haƙƙi a bisu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana haka Allah ya faɗa azza wa jal tunda Allah ce ihsanan bin nakira Allah ya hukunta kar abauta ma kowa sai shi iyaye a kyautata musu ta tunda kyautata musu wajibi ne kuma gashi ta yi wani abu wanda yake bayanin ki na nuna cewa bata kyauta ba to madadin ki wannan abun ku zo ku fara haya gaga tsakaninku tana uwa kina ya ki yi abin da za ki aiwatar da wancan aya mana ihsani ki same ta kila tana da yayi tana da na gaba tana da iyaye tana da manya waɗanda suke take ji magana su. a fayyace musu wannan abin da mama za ta yi ba daidai ba ne ki san manya mana kila tana da wa mahaifinki da ya rasu kila a yana da dangi a taka mata birki an mata hadarin abin da za ta yi amma magana sunanki na kan sunan eh, yani mahaifinki ki cinye kin ga kuɗi zai haifar da fitina tsakanin ku kenan ita in bata kyauta ba akwai manya akwai na gaba da ita to zai fi alkhairi a samu waɗannan manya a yi magana a gyara to kaddara an yi an yi ji ne kuma bisa zahiri za ta cinye abin da yake ba nata ba har ma ta ci haramun to anan sai ki rike kudin domin katta fada cikin haramun katta fada cikin laifi katta fada cikin sabo dukiyar da kila nata haƙƙin akwai shi sannan akwai na 'ya'yanta nan sai ki ɗauka ki kai ma manya ko wanta ko nata iyayen ga abin da mama za ta yi ni ba zan iya magancewa ba don Allah ku shi maganin abu din zai fi alkhairi da a ce tsakaninku kuna haya gaga saboda kar a shiga cikin haƙƙinta yadda ita take ta shiga cikin haƙƙi ina fata an fahimci wannan wannan shine mafi alkhairi amma ke ki rike ki hana ta sai ki fada cikin wani hadari kuma a dai hanya ta islahi wasulhu khair haka Allah ta'ala ce na'am wannan ya ce da Allah ma ja hankali akan masu shigowa lokacin tafsiri suna chatin a cikin masallaci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai tsammanin mu in aka ce masallaci dukkanin mai imani in ya shigo haƙuri zai yi da kowane abu magana chatin ga littafin Allah littafin ubangiji yana magana na'am idan ana karatun ƙur'ani shiru ake yi wa ƙuri quri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum mai turhamun in ana karanta ƙur'ani Allah ce ku yi shiru ku saurara ko a muku rahama me muke nema a duniyar rahama lokacin da muke cikkunan iyayenmu rahama muke so lokacin da ake goyon cikinmu rahama muke so da muka tashi fitowa rahama muke so a wannan farfajiyar duniya rahama muke so in muka zo mutuwa ita muke nema a kabari rahama to ya Allah ya koro maka rahama a kan farantin zinari ala tabaka min zahabin sannan ka zo ɗakin Allah ka rasa duk catin da yi duk bai shi sanakin Allah to me kawo ka to jin tafsiri ko wasa sai zamanto zuwan ka zamanto na banza kenan ba fa'ida don haka ya ku yan uwa maza da mata mu ji tsoron Allah da mun shigo masallaci do Allah mu kashe waya mu kiyaye mu sani ɗakin Allah ne akwai kuma adabu na zama a masallaci Allah ka sa mu ji magana mafi kyau ka ba mu ikon bi mu fahimci kuskurmu ka ba mu ikon gyarawa saboda abin shedan ne abin yana da wahalan gaske sai wanda Allah ya taimaka Allah ka taimake mu so kenan madalla muna cikin suratu ghafir ko jiya Allah da ikon ruwa Allah ya ba mu ladan halatta ah, za mu tashi aya ta 61 algafata malan karanto mana Allah ya mana muwafaqa ya samu dace أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبشرا إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله تبارك وتعالى يتي الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله شيني وندا يسن يامك دري لتسكنوا فيه دنك زونا كونسو أتكنسا تكمي شيدرا الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا Allah shi ne wanda ya sanya muku dare don ku zauna ku natsu cikin dare dare kaga riga ne mai zaman kanshi akan samu natsuwa akan samu kwanciyar hankali akan samu a huta daga ainihin zirga-zirga da kazar-kazar irin na yini da daddare waje alin laila libasa waje alin nahara ma'asha to da haka Allah ta'ala ce litaskunu an gane ko ya ce Allahu alladhi ja'ala lakumul layla litaskunu fihi wan nahara mubsira ay wa ja'ala an-nahara mubsira al-allamatu wal imam al-qurtubi abu abdullah al-qurtubi yana cewa cikin littafinsa al-jami' li ahkam al-qur'an larabawa kan rarrabe wato bayani kan ma'anar ja'ala sukan ce ja'ala idan ta zo ana nufin halitta to takan yi ta'addi kan maf'uli ɗaya ne kawai amma idan ja'ala ta zo ba da ma'anar halitta ba ta ta'adda ila maf'ulain misali inna ja'alnahu qur'anan arabiyya kaga ja'alnahu ashe ba khalaqnahu bane kaga wannan tafsir Imam al-Qurtubi ya rusa aqidar Mu'tazila masu da'awar qur'ani makhluki ne malam ke cewa a'a al'arabu tufarriqu ja'ala bi ma'ana khalaqa wa bi ma'ana ghairi khalaqa in na halitta ne yakan yi ta'addi da maf'uli guda biyu sai ba da wancan misali amma in dai wato in dai ba na halitta bane kai in ko na halitta ne wato guda ɗaya ne misalin Allahu alladhi ja'ala lakumul layla litaskunufi fi wa ja'ala lakum mubsira ay an-nahara mubsira kaga ta'adda ila maf'ul wahid bayan maf'ulin sa na farko amma can da yake cewa kamar yadda muka ji wato ainihin inna ja'alnahu kaga hu damir maf'ul ne anan arabiya arabiyya yayi ta'addi zuwa maf'uli guda biyu abin da yake nufi kenan wanda shi ke na maka ja'ala adam ashe ba na halitta ba ne nan ko na halitta ne Allahu alladhi ja'ala lakum al-layla litaskunu fi wan-nahara mubsira ya sanya muku dare dan ku nutsu har akan ce dare dare me mahutan bawa ba shi na wannan magana akan huta da daddare inda za ka je wata kasuwa a kaduna yanzu za ka ba mutane cikin zina inda ba kasuwar dare ba ce akwai kasuwar dare wasu wuraren ko amma yanzu misali duk kasuwar da ake hada-hada ceceniya shek abu kamar gumi da sauransu kowace za ga kafa ta ɗauke ina mutanen suke wanda ya fito da su da rana ya mai da su gida da daddare kowa je huta wannan hara mubsira ita kuma rana allah ya sanya muku ita kuka ce yini mubsiran wato ainihin sai suka ce sai ya yi sai aka raba gani zuwa ga ainihin yini a matsayin majazi majazi shine aro yadda idanunka ke kallon abu karara to haka yi ne ke haska kama komai ka ganshi da rana za ga mutane suna kujuba kujuba 'yan makaranta su je 'yan baskiya-kiya su je masu zuwa gona su je duk da na ake wannan kuma abin da zai baka sha'awa waɗannan abubuwa guda biyu maimaituwa suke yi kullum dare da rana dare da rana dare da rana waɗannan abu biyu su ne kuma suke samu gaba har sai sun tura mutum cikin kabari guda biyun nan shine al'imamu ibn durar ke cewa innal jadidai ne idha mastaulaya alal jadidi adnaya hulil bila sababbin nan guda biyu kullun sabon dare ne kuma kullun sabon yini ne ya ce to waɗannan sababbi guda biyu an gane ko idan mastaulaya idan suka samu rinjaye alal jadidi akan wani abu sabo adna yahu sai sun kusantar da shi lilbila ga halaka kaga yaro jariri sabo ne to ka bar shi da yau da gobe kawai sai ga ya tsofe gida sabo one in town da kowa ke so ya gan shi a kaduna ana zuwa da gudu ahab ba shi 'yan shekaru kaɗan ya zama tsohon yayi haka ne ko ba haka ba ne waya da ake ji da ita wata galaxy ce wata smartphone kuma wace ce dai wataran sai ka nemi ta karasa babu wani abu da zai sama sai ƙasa in ba Allah azza wa jalla ba subhanahu wata'ala na'am to kenan kaga wannan ayar ko da bata ambaci wannan ƙarra a wannan wurin ba amma akwai hikima Allah tabaraka wa ta'ala shi sanya muku dare don ku natsu ciki wannan hara mubsira rana kuma katakau ko kataka kowa ya ga abin da yake so na halal inna Allah lazu fadlin ala nas Allahu akbar wallahi lallai ubangiji Allah ma'abocin falala ne ga mutane kaga mutane ya ce saboda dare da rana da ake natsuwa ai ba musulmi kaɗai ba ne ke zuwa su yi kare ɗaya da soke su ja bargo su kwanta su yi bacci waɗanda suke ba musulmi suna bacci kai ba mamu ba hatta dabbobi suna bacci da dare in ka je ƙauyuka ka kalli zabi da kyau idan magariba ta yi kun san almuru musamman na tambayi ku matasa da yawa kun san almuru yawanci ba ku san almuru ba to an san magariba madalla to almuru shine magariba idan ka je ƙauyukanmu da almuru za ga tsuntsaye musamman zabi da fakare da makware jam'in makwarwa sukan koma kan bishiyoyi wannan duhun daren kan kora zuwa makwanci ne su ma su ma sun saduda sun san mai duka ya koro lokacin hutu la ilaha illallah bal bela za ka ganta a bayan shanu ta dawo daga kiwo abin mamaki dare idan ya yi allah ne ke wannan kuma ba wanda za a zo a ɗauki sanda a kora shi al'amari ne kawai otomatiki automatic kai tsaye ba kai sunkuye ba an gane ko to lallai cikin wannan akwai aya sai Allah ta'ala ce lallai wato ubangiji Allah ma'abocin falala ne ga mutane mutane gaba daya sai dai kuma walakin na aktharan nasi la yashkurun mafiya yawan mutane ba sa godewa duk mutumin da ya aiki ya gaji in ya je ya kwanta masana na cewa mutum duk mutum wanda yake normal ya kamata ya samu bacci aƙalla awa bakwai haka na ji wani masani ke magana ƙwaƙwalwa ta huta jiki ya huta tunani ya sarara a yi maka wani irin juyan baƙin mai na kunfa faya kun ka tashi ka zama rejuvenated reinvigorated sai ka tashi ka ji ka kazar-kazar sai aiki da safe shi sa ina ba da shawara ga 'yan uwa ɗalibai waɗanda saboda a ci jarabawa sai a ƙi bacci ni yana gani akwai haɗari fa yana da kyau ka yi ƙoƙari amma ka iske ɗalibi saboda ci jarabawa ya dinga shan nescape wasu masu ɗauko bokiti da ruwa su sa kafa su yi tdb till day break wai kasu yi bacci su jarrabawa lokacin da ka hana ido bacci kwana uku a jere zai iya shafar wato balance na kwakwalwarka na taɓa samun labarin yaro da aka ci ya kwana bakwai curbe yi bacci ba saboda jarrabawa ranar jarrabawa sai fara ihu da takardar ta zanunsa sai ihu ya zura da gudu ya taɓu ya samu gocewar tunani kuma psychologically psychologian abin ya shafi kwakwalwa ne saboda da ji Allah ya ce waje Allah na makon su ba ta ɗin nan fa ba da wasa ba ne ka yi bacci ba kuma bacci da wuce iyaka ba malaman kan ce abubuwa aukar su yawa mutum ya bar fudulul kalam fudulul manam fudulul ta'am dukkan su da mi a ƙarshe فضول الكلام مغانا ودبا ابكات تاوچي تاوچي اياكا كلام ده فضول المنام بچي دي وچي اياكا ده فضول الطعام ابينج دي وچي اياكا كومي كزما معتدل يا زما كانا ده ابند مالمي كرا التوازن في الحياه عرفتم صرك الله شيني مكو ونن كما للي مي فلالاني اكا متاني ولكن اكثر الناس لا يشكرون mafiya yawan mutane ba sa godewa dare da ranar don mu gode ma Allah ne amma wani sai kashe daren yana bi gida gida zai sata kaga bai gode ba bai san azancin daren ba wani dare daren zai bi yana bin mata wata kuma bin maza ya kashe dare yana karta wani yana kulla mugunta da shari'a za a kashe wani ya za a kasarawa ne cikin dare wani kuma saboda tsabar rashin kunya da rana kata zai yi shi yasa Allah ce mafi yawan mutane ba sa gode ma Allah yanzu ka ɗauki misali wanda zai je bakin babich teku wanda yake turo koko wannan ruwan aya ce amma wasu sai su je su shimfiɗa kansu tsirara suna abin da bai kamata ba Allah yana da iko inda zai ce teku je ki kai hari kansu sai ta mai su Allah ka samu gode mu ni'imarka aya ta gaba Allah ce me zalikumullahu rabbukum khaliqu kulli shay'in la ilaha illa hu فأنا تؤفكون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون wannan ita ce aya mai lamba 62 daidai a wannan sura suratu ghafir sura mai lamba 40 Allah ya ce Allahu rabbukum wanda ya muku abin da kuka jinnan ya ba ku dare don ku huta rana ku fito ku nemi abinci to Allah wannan shine fa Allah da kuke ji ba ku san shi ba sai ce to rabbukum ku kenan Allahu akbar kaga sai hada guda biyu Allahu ai al-ma'aluhu alladhi yu'badu bi haqqin wanda ake allaha shi ake bauta masa shi yasa yace la ilaha illa Allah rabbukum ubangijinku khaliqu kulli shay'in shine mahalicin komai babu wani abu face shi ya halitta Allahu akbar la ilaha illahu ba abun bautawa da cancanta sai shi wannan kalma la ilaha illahu ita ce kalmar shahada ita ce kalimatul haqq ita ce kalma mafi tsada tana da sharuɗa guda bakwai ko takwas ilmun yaqinun ikhlasun alqabul alinqiyad almahabba as-sidq alkufur ko ka faɗi wannan kalma dole sai ka san sharuɗan kai aiki da su malamai suka ce idan kana da misali kuba kun san makulli kuba ko ko ka ce duk makulli makulli ai ba zai buɗe ma kofa ba sai in yana da me haƙora to kalmar shahada kamar ki ne haƙoran su ne waɗannan sharuɗa ɗin duka gaba ɗaya daga cikin sharuɗan la ilaha illallah sai ka kafirce kafin ka samu la ilaha illallah dan ya ce wa man yakfur bi taghuti kafircewan kenan wa yu'min billah kenan in ka ce la ilaha illallah duk wani abu da ya kira kanshi Allah ka ce atu ba gaskiya bane ashe ka kafirce masa ne wannan kafircin yana da kyau Araftun, saboda ka Allah kenan mai wannan abun la ilaha illa ba wanda za a bauta masa da cancanta sai shi fa'anna to da kakane ne kuma tufakun ake kautar da ku gabarin hanya bayan duk wannan abun da muka ji sannan mutum ya kauce ya je kira gunki ya je gun tsafi ya je gun duba ya je gun mai kaza kaza kaza fa'anna tufakun Allah ka datar da mu aya ta gaba Allah ta'ala ya ce mai كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون تنكر هكني أكي بودر أكي باكتر زوا waɗannan da suka kasance da ayon ubangiji suna ja in ja wanda ya san gaskiya ya batta ya kauce sai ga an bauɗar da shi a karkatar da shi a tumanyantar da ƙwaƙwalwarsa misali ya kauce ga barin hanya نسأل الله السلامة والعافية آية تقبى الله الذي الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء الله الله شيني والنندا ja'ala lakumul arda qarara ya sanya muku ƙasa a matsayin matabbaci ko ka ce tabbatacciya Allah marfu bil ibtida alladhi mawsul mabni ala sukun fi mahall raf khabar Allahu alladhi jumlar da ke biye baya kuma yana da alaka da shi khabar din Allah shine wannan da ya sanya muku ƙasa ƙarara ma'anan ƙarar tabbatacciya shekaru fiye da dubu shekaru na kwankwan bilo ka taɓa ganin ƙasa ta ce a'a ni ban yadda ba da takani da ake yi ta goce sai da izinin Allah in ya ga dama ta yi girgiza a ce earthquake Allah ka kare mu amma ƙasa daga nan har zuwa ko ina a bangon duniya ga ta nan ya aje ta ya yi mata noti su ne duwatsu waje alnafiya rawasiya shamikhatin waɗannan duwatsu su ne kamar noti noti noti noti noti duwatsu nawa ne a bayan ƙasa je ka tambayi malaman geology al'ulama al-geologiyon su gaya maka duwatsu na bayan ƙasa kuma iri nawa ne duwatsu igneous rock metamorphic sedimentary da su wane ne misali duwaye su na'am Allah shi ne wanda ya sanya muku ƙasa ƙarara Allahu akbar in ba don ƙasa a tabbace take ba da ba mu iya gini a kanta ba da ba mu iya shiga ɗakuna mun yi barci ba da matanmu ba su ɗora sanwa ba inda ƙasar ba ta zama da ba mu iya binne mamatanmu ba da ba mu ce damina ta sauko ta yi harshe mu je gona a yi noma a fara kaza da ba mu yi wannan ba da ba mu yi kiwo ba har kai da nu da su da suka samu dama hama suna kwallo ana ihu a bayan ƙasa misali misali fa Allah shi ne wanda ya sanya muku ƙasa ga ta nan matabbata ce amma zuwa wani lokaci ne bina a samaniya kuma ga ta nan a gine gini kuma na mai duka gwanin gini azza wa jal yau inda mutum ne gina sama na'am da tare da rusowa ko da an mata faci da an mata kaza kaza kaza kaza amma ga ta nan farji ilbasar rakar hal tara min fitur Allah ce ka sake kallo kaga buliya a sama ka taba gani to kaga biyu kenan ya sanya kasa matabbaciya ko matabbata ko ka ce tabbatacciya sama kuma gininniya wasawwarakum sannan ya suranta ku na'am huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha Allah shi ke suranta ku cikin mahaifan iyayenku yanda yake so yayi wanda yake so fari yayi wanda yake so baki yayi wanda yake so dogo gajere matsakaici mai kauri ramamme mai hankali mahaukaci kaifa yasha yanda yake so kuma wannan cikar iko ne nashi duk halittar da ka gani sai ka ce kai Allah kai ne Allah beauty ne kyawu ne kwarewa ne araftun shi yasa kake gani wani malami ke cewa turan mulkin mallaka da suka yi mulkin mallaka a afirka ta kudu shekaru 300 din da ake cewa apartheid menene apartheid wato mulkin nuna wari launin fata wani malami ke cewa da mutanen nan sun san hikimar halittar ubangiji da ba su haka ba domin ba ka da wata daraja don kai fari ne ba ni da ƙasƙanci don ina baƙi ne ban fi fari don ina baƙi ya fi ni ko don yana fi? inna akramakum inda Allah mai atqakum inna Allah alimun khabir da sun san da magana ta ƙare haka kai mai kuɗi baka fi talaka komai ba Allah ne ga dama ya baka don ya jarraba ka kai ma da ya hana ma kuɗin don ya jarraba ka ne in kai haƙuri magana ta ƙare malami baka fi kwabin baka yi aiki da karatunka ba aina haka dai abun domin jarrabawa ce rayuwar nan sauraka Allah baraka wa ta'ala shine ya kuma suranta ku fa ahsana suwarakum sai kyautata suranta ku ko ba a yi kafa fi ɗaya tsayi hannu ya zoɓa kunnuwa guda goma mm, komai daidai kima tare da haka Allah ya ga dama sai wani da kai guda uku din in ya ga dama don ya ce wallahu ala kulli shay'in qadir ka duba mana da Allah ya tashi halitta sai ya kakanmu annabi Adamu shi ba uwa ba uba ko kuwa wa zaka ce baban annabi Adam babu su mu sai dai ma a danganta mu zuwa gare shi sai a ce haza adamiyun wato wannan ɗan adam ne adami ake cewa da yawa sai ka ce mai adamiyun mace adamiyatun da yawa adamiyatun duk dai ana dangantawa zuwa ga annabi to wa waye baban shi inna mathala isa inda Allah ka matsala adam khalaqahu min turabin sun makala hukun khalas sai kuma aka yi ga wadda take da uba ba uwa na na hawa don ka iya cewa annabi adam kamar mahaifinta ne to misali equation din bai cika ba sai aka yi kuma to ga wanda ke da uwa ba uba waye isa dan maryam to dan abin ya cika kuma sai aka yi to ga masu uwa ga uba suwa kenan mu kenan la ilaha illallah to Allah tabaraka wa ta'ala shi ya suranta ku ya kuma getta suranta ku wa razaqakum min at-tayyibat Allah kuma ya azurta ku daga abubuwa na daɗi ko ka ce abubuwa daɗaɗa tayyibat mina at-tayyibat min anan suka ce lil bayan ne malitta ba'id ne? domin babu wani abu da Allah ta'ala bai halatta ya ce huwa alladhi khalaqa lakum ma fi lardi jami'a lakum lil ibaha Allah shi ya halitta danku ashe asalin komai da ka sani asalinsa halal ne sai abin da nan sai ya fitar da shi sai ka fitar da alade ka fitar da mushe ka fitar da kaza kaza an ba ka ba al'asul fa sha ibaha sai abin da nan sai ya kore Allah shi ya azurta ku da abubuwa na daɗi ga iska ga gumi wuta na cikin kayan jin daɗi wuta na cikin tayyibat wuta ƙwarai kuwa lokacin mukumukun sanyi a ƙauye ba ganin sai gaji an kewaye wuta har ana santi kaga ana ƙefa hannu ana masha Allah a kawo kulwa kafa uku <laughs> ko ka ba kuma duk wanda ya san tarihin karatun kara a ƙasar hausa ai tana da amfani har ma akan ce duk wanda ya ce wuta kara <laughs> menene ta kwana tana ce to shi ne kwana yawwa saboda me zanzara kun san zanzara ko duk wanda ya karatun allo ya san wannan ashe kuma yana da kai hatta maciji da shi ganin sa mugu shi ma da alkhairinsa da nashi alkhairin dan ko ba komai kasancewa mugu ne bari ka gudu shikenan alkhairi ne an ce wani tsoho zai mutu da ya zo mutuwa sai ce da 'ya'yansa in na mutu ku je gun maciji suka ce baba kamar ya ce a ku je kawai sai suka rubuta ya ce mu je gun maciji kuma sannan ku je gun hawainiya suka ce to wani karatu ne wannan wace a dai je dai sannan ku je gun balbela hadda balbela ya ce yi eh, hadda shi ko hadda ita sannan ku je gun kiyashi na mace hawainiya ko to hadda hawainiya aka ce da uban yammuta suka je gun maciji almara ce kun sani amma akwai sako ciki sai ce tun da dai babanku ya ce ku zo to akwai abin da yake nufi yana nufin wai ku iya bakinku kun gani ni maciji kyakkyawa ne amma saboda bakina kowa ya gani sai dutse sai sanda saboda bakina ba kyau kun gane sakon ashe abinda ba ke nufi <laughs> ku iya bakinku ku tashi ku tafi ya kare ba ku sako wace to ku zo mu je gun hawainiya ita kuma su tace da su wai to ai yana nufin sannu sannu kwana nesa a hankali nake lamari amma sai na kai ga abin da nake nufi da haƙuri da juriya haka dai irin wannan abu din ba sai na ƙari samu ku ba almara ce ka wani koro na koro muku shi li tatamatta'u biha wanda akwai sako ciki araftum saboda ka karkashin dai ayar Allah ya azurta ku da abubuwa na alkhairi zalikumullahu rabbukum wancananku shine Allah ubangijinku fatabaraka Allahu rabbul alamin kai Allah ubangijin halitta albarka ta tabbata gare shi alkhairansa sun burin kasa wato wanda ba su da iyaka aya ta gaba wal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu lahu din alhamdulillahi rabbil alamin huwa al huwa la ilaha illahu fad'uhu mukhlisina lahu ad-din alhamdulillahi rabbil alamin Allah shine alhayyu ma'anan alhayy rayayye wannan sifa ce lazima ba mu muta'addiya bace inda kace almuhyi ne sai kace eh sifa ce li'anna ta ihya tata'adda ila alladhi uhyi an gane amma alhayi sifatun lazima ma'ana hayyin bi zatihi Allah shi ne sarki alhayu rayayye ya ce Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum to za ka ga mutum ka ce eh ai yana da rai wani ya kasance a raye har zuwa shekara kaza to amma duk wani wanda ka ce da shi rayayye ne ba irin rayuwar Allah ba ne rayu sun zo duniyan nan yanzu kuma sun samu wani suna daban sunansu matattu haka mu ma za mu kasance yau da gobe yau da gobe la ilaha illallah to Allah shine alhai rayayye alladhi la yamut shi sai ce wata wakal ala alhayy alladhi la yamut ka dogara ga sarkin nan raye wanda baya mutuwa mutane na mutuwa aljannu na mutuwa mala'iku na mutuwa dabbobi na mutuwa kai kullu nafsin za'iqatul maut kullu man alaiha fa'an sai Allah shi kadai to Allah shine al-hayy shi yasa in ka sanya ma yaro suna Abdul Hayy kai kyauta dan sunan Allah ne kuma sifa ce gare shi la ilaha illahu ba abun bautawa da jinta sai shi fad'uhu da ku roke shi ku roƙe shi ku bauta mai an gane mukhlisina mansubun alal hal wato kuna masu tsarkake zuciya gare shi alhamdulillahi rabbil alamin dukkanin yabo da kirari sun tabbata ga Allah ubangijin halitta kalmar alhamdu alhamdu bil alif walam ma'ana suka ce alif walam listighraqi jami'an wai wa asnafil mahamid saboda shigar da dukkanin wani yabo da aka taɓa alhamdu dukkanin yabo da godiya da kirari da mutum ya yi ko aljan ya yi ko mala'ika yi ko ya yi to sun tabbata ga Allah alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halitta na'am قل إني نهيت أن أعبد قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين قل كجاء موسى يا رسول الله إني نهيت نيكا أنهنيني أن أعبد الذين تدعون من دون الله أنهنيني إن بوتا مودن دكوكي kiransu koma bayan Allah ni an hane ni in bauta ma waɗanda kuke kiransu ɗin nan gumakanku waɗanda suke ba Allah ba lamma ja'ani albayyinat lokacin da hujjoji suka zo min daga ubangiji min rabbi daga ubangiji na wa umirtu an uslima li rabbil alamin an umarce ni an uslima na miƙa wuya shine uslima idan ka ce aslama ya musulunta haka ne aslamtu na musulunta aslamta ka musulunta aslamtifa kim aslamti kim musulunta aslamat aslamafa aslamufa maza ko mata maza aslamnafa to haka arabiya take ka ce aslim ka musulunta aslimi ki musulunta to idan ka ce uslim an uslim an umarci da na musulunta ko na miƙa wuya li rabbil alamin ga Allah ubangijin halitta miƙa wuya kuma shine ka yadda da dokokinsa ka sallama masa babu ja'inja na'am هو خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلاً أشدكم ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة thumma yukhrijukum tifla ila akhiril aya Allah shine wanda khalaqakum ya halitto ku min turabin daga turbaya turab dukkaninmu daga ƙasa Allah ta'ala ya yi mu minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra dukkaninmu daga ƙasa ne yace khuliqtu min turabi fasirtu shakhsan ta'allamtu al-fasahata fil al-khitab wa 'udtu ila fasirtu fihi ka'anni ma khuliqtu min turabi wai daga ƙasa aka halice ni har na koyi azanci cikin magana can kuma aka maida ni ƙasa kai ka ce ba a taɓa yana daga turbaya ba to da ka huwa alladhi khalaqakum min turabin Allah shine wanda ya halitta ku min turabin min tufidul asl yani asaliya ce ma'ana shi ya halitto ku min aslin turabiyin daga turbaya Allah ya yi ku thumma min nutfatin sannan daga digon maniyi ka gani Allah ce khuliqa min ma'in dafiq a wata aya sai ce min ma'in wato sai bai ambaci asalin farko ba nan sai aka baka asalin asalin asalinmu daga turbaya ne dalili saboda babanmu annabi adam Allah ce khalaqahu min turabin to tunda dai babanmu ne to suka ce akan ba reshe hukuncin asali an gane yuqa lil usul hukm al furu' hukm al furu' tunda asalin mu turbaya ne mu ne rassa mun rassattu to ba zai yi mu kankaru mu bambaru mu ciru mu tumbuku daga asalin mu ba shi yasa ce huwa alladhi khalaqakum min turabin ay khalaqa abakum min turab wa antum min adam idan antum turabiyun in ba haka ba mu ai daga tsartuwan maniyi ne khuliqa min ma'in dafiqin yakhruj min baini sulbi wat tara'ib an gane ko to sai aka hada mana asalin babanmu da kuma mu inda muka gangaro daga ainihin ruwan maniyi thumma min alaqa wannan ruwan maniyi sai ya tashi ya koma ya zama ainihin alaka wato ainihin gudan jini dunkulalle thumma yukhrijukum tifla ana nan ana nan ana nan sai a ce ciki ya kai wata nawa na'am wata nawa ciki kan wuce wata tara mun yi magana nan kwanaki mun yi ko ciki kan wuce wata tara kwarai da gaske ana kiransa kwantaccen mai ku tambayi mata akwai kwantaccen ciki e malamai suna kiransa mai aljaninun raƙid aljanin raƙid abu ne mai yiwuwa ƙwarai sai dai bai fi faruwa ba ne to da zarar lokacin fitan ciki ya wata tara Allah ce sai ya fito da ku kuna jarirai kuna nan kuna nan thumma ashiddakum sannan ku kai tukewar ƙarfinku hatta idza balaga ashuddahu wa balaga arba'ina sanatan suka ce ashudda shekaru arba'in ƙarfin mutum thumma takunu shuyukha daga nan sai ku zamanto shuyukha tsofaffi shekaru sun fara tafiya an gane ko wa minkum man yutawaffa cikin ku akwai wanda ake karɓar ransa min qablu kafin ya kai ga jallin tsufan wani ma kafin ya kai ashudda arba'in kuma haka na faruwa ka kalli dan adam duk abin da qur'ani ya faɗa za ka iske haka ne mutuwa ba ruwanta sai ta je mata ɗauki jariri sai a ce an yi bari idan yaro aka yi barinsa aka haife shi bai dore ba za a yi mai sallah tambaya nake matsala ce fiqhiyya za a yi mai sallah za a yi masa wanka iya kama kuna jin tsoro ne jama'a idan eh, saboda ai mun biyo ta kan ayar ne ko idan yaro aka yi barinsa mahaifiyarsa ba ta haife shi da rai ba bai faɗo ba sarihan lam yasqut sarihan ba shi ba ne bari abortion za a yi masa wanka kun ce a za a yi mai sallah kun ce a za a yi masa likafani to suka ce in dai ɗaya kai lokacin da za a busa masa rai arba'in ɗin na haso nawa haso uku to in ya faɗo wannan za a mai sallah amma an bai kai wani lokaci ya faɗo ya zama abin da suke kira asiqat ba magana wanka a ba magana sallah ko abin nan sai dai kawai ku wanke shi ku je ku turbuɗe shi Allahu akbar to kaga wa minkum man yutaf cikin ku akwai wanda ake kashe shi kafin ya kai ƙwarewar shekarun wani yana shan nono ya mutu wani lokacin yayi wani malam ya taso cikin kuruciya ga karatu ga hadda ga hazikanci sai Allah karɓe shi insha Allahu akbar shine ma'ana cikin ku akwai wanda ake sa kafin lokacin wani kuma abin tausayi an yi aure ango da amarya ana zumudin za a yi zaman amarci sai Allah karɓe su kila ba za ku tuna abin tausayin da ya faru ba can wurin mu a Kano shekaru kusan uku hudu nan kan kogin bagwai kun tuna ko wani bari da aka yi amarya ce to irin wannan yana faru a wurare da yawa bisa ikon ubangiji Allah ka mana kyakkyawan karshe cikin ku akwai wanda ake karɓar ransa min qablu kafin wannan lokacin wali tablughu ajalan musamma Allah ya ce yayi haka ne dan kowannen ku ya kai lokaci da aka keɓe mai likulli ajalin kitab wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban mu'ajjala duk wanda kaga ya mutu ba sauri yayi ba lokaci ne duk wanda ya mutu lokaci ne babu kuma wanda zai tafi sai lokacin sa yayi kuma duk wanda ajali yayi wallahi ba za a ƙara masa sakan ɗaya ba walan yu'akhir Allahu nafsan idza ja ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun shikenan kawai to ashe cikin lokacin da aka baka aka bani aka baki aka bamu aka basu kowa sai ci amfanin lokacin daga cikin amfanin lokacin halattan majalisan tafsirai mazanmu da mata a wannan lokaci mai albarka daga cikin cin amfanin lokacin karatun qur'ani yanzu kowa sauka nawa yanzu daga ramadan zuwa yau kwana goma sha biyu ka tambayi kanka kai sauka nawa kin yi sauka nawa na yi nawa qiyamul layl fa nawa ka ciyar kabari nawa muka yi ziyara gidan kurkuku nawa misali kalma mai kyau nawa muka yi kawo da kazanta gabarin titi misali kasad na karatu na malamai masu nawa muka yada araftum sauraka wato sannan ku kai ajali na musamman wala'allakum ta'aqilun da fata kuma za ku hankalta Allahumma ja'alna min al-aqilin wal muta'aqqilin kai ragon lokaci fara minti biyar ko to bismillah wallazi yuhyi wa yumit fa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun huwa allazi yuhyi wa yumit Allah shine wanda yake yuhyi yake rayarwa ko kace yake rayawa yuhyi wa yumitu yake kuma kashewa asali daga fi'ili na menene fi'ilin ahya masdarinsa al-ihya masdarinsa al idan ka ce ahya yuhyi ƙari aka masa da alif ko amata to Allah shine wanda yake yuhyi yake rayarwa wa yumitu yake kashewa kuma wannan amaliya kana ganin ta kullum tana maimaituwa al'ihiya wal'imata al'ihiya wal'imata kashewa da rayarwa fa'iza ƙaza amran idan Allah ya yi nufin hukunta al'amari to fa'inna ma ya ƙulu lahukun kun fayakun kawai sai ce ma abin kasance fayakun kuma sai ya kasance na'am ألم ألم تر إلى الذين